Yeah. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12:00 na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadis za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da uku. sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim ma sauraro kun kamo radio hausa murar jamhuriyar musulunci ta iran da ke watsa shirye-shirye kai tsaye daga nan birnin tehran mustapha adamu tare da ku a cikin wannan fitowar wacce ta ce zango ta uku kuma na ƙarshe a wannan rana da fatan an wani lafiya to abin za gabatar muku da yarda allah a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi labarin duniya da ɗume-ɗumensu su daga ciki kuma da akwai shirin nan na kokon san wanda ya saba kawo muku wasu daga cikin abubuwan da suka gudana tsawon tarihi a kowace rana sai kuma shirin nan na duniyar mu a yau da ke tsokaci akan muhimman batutun da suka faru a duniya za kuma a ji shirin nan na lafiya sai da kula da fatan za ku kasance tare da mu da farkon shirin har ƙarshen labarun duniya da farko ga kanunsu. fadar mulkin kasar rasha ta tsaye da ranar ganawa tsakanin shugaba putin da sabon shugaban kasar iran iran ta ce faɗaɗa wuraren da haramtaccen kasar isra'ila take kai wa hare-hare barazana ce ga tsaron duniya haramtacciyar kasar isra'ila ta yi wa shugaban kasar turkiya barazanar kisa to yanzu ga cikakkun labarin fadar mulkin kasar rasha ta tsaye da ranar ganawa tsakanin shugaba putin da kuma sabon shugaban kasar iran kakakin fadar mulkin rasha dmitry biskov ya bayyana cewa shugaban ƙasar ta rasha vladimir putin zai gana da shugaban ƙasar iran mas'ud fizishkiyan a yayin taron ƙungiyar brics da za a yi a nan gaba kaɗan a cikin watan oktoba na wannan shekarar ne da za a yi taron na brics a garin kazan da ke ƙasar rasha dimitri biskov ya kuma ce tuni an aikewa da sabon shugaban ƙasar ta iran saƙon gayyata zuwa taron ko ɓangarorin biyu za su yi ganawa ta gaba da gaba kakakin fadar kremlin ya ce muna fatan ganin shugaban na iran ya halarci wannan taron za mu yi farin ciki sosai kuma shugaba putin ma zai farin cikin ganinsa a taron a baya kaɗan shugaban ƙasar tarasha ya aike da wasiƙa zuwa ga shugaban majalisar dokokin iran muhammad bakir kalibaf sabon shugaban ƙasar ta iran ya bayyana cewa iran tana girmama alaƙata da ƙasar rasha ya kuma kara da cewa rasha tana cikin muhimman kawayen iran a duniya ana yin bukukuwan lashe zaben da nicolas wato maduro na ƙasar venezuela ya yi a birnin caracas an yi bukukuwan murnar lashe zaben da shugaba maduro ya yi wanda shine zango na uku da zai ɗauki shekaru shida a nan gaba hukumar zaben ƙasar ta venezuela ce dai ta sanar da cewa sakamakon zaben wanda aka bayyana ya nuna cewa maduro ya lashe shi da kaso 51 cikin 100 na jimillar ƙuri'un da aka haɗa yayin da wanda yake binsa a baya edmond gonzalos ya samu kaso 44 cikin 100 tun gabanin gudanar da zaben ne dai wasu ƙasashen waje suka yi ƙoƙarin tsoma baki a harkokin cikin gidan ƙasar domin sauya akalar sakamakon zaben ita dai ƙasar venezuela tana tafiya ne akan tafarkin juyin juyi hali wanda amurka take kallo a matsayin barazana a gare ta wannan yana daga cikin dalilan da ya sa ministan harkokin wajen amurka anthony blinken ya sanya shakku kan tsafta da ingancin zaben shugaban ƙasar ta venezuela iran ta ce zaben ƙasar venezuela yana nuni ne da hakikanin tsarin demokuraɗiyya mai inganci kakakin ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran dr nasir kan'ani ya wallafa a shafinsa na x cewa yana taya murna ga sabon shugaban na nicolas maduro da aka sake zaɓarsa a wani karo a matsayin shugaban ƙasar venezuela tare da cewa saboda da mutane da dama suka shiga cikin kaɗa ƙuri'ar zaben da kuma yawan 'yan takara yana nuni ne da matsayin kyakkyawar shaida a kan tsayuwar demokuraɗiyya a cikin wannan ƙasa ta venezuela da ani ya kuma ƙara da cewa a kodayaushe jamhuriyar musulunci ta Iran tana goyon bayan ƙasar Venezuela a ƙoƙarinta na ci gaba da haka wato hakanan kuma bunƙasa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu. Sai dai wato shi dai madoro ya samu kaso 51 cikin 100 na jimillar ƙuri'un da aka haɗa wanda aka sami 'yan takara da dama to kuna sauraron radio hausa na mura jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye daga nan birnin tehran iran ta ce faɗaɗa wuraren da haramtacciyar ƙasar isra'ila take kaiwa hari barazana ce ga tsaron duniya babban jami'in diflomasai iran ali bakari kani shine ya bayyana haka yana mai da cewa ci gaba da faɗaɗa laifukan da haramtaccen ƙasar isra'ila take yi a yankin gaza wata babbar barazana ce ga sulhu da zaman lafiya na duniya babban jami'in diflomasiyar ta iran ya bayyana haka ne a yadda ya gana da mataimakin ministan harkokin wajen kasar cuba bugu da ƙari babban jami'in diflomasiyar na iran ya ishara da yanayin da ake ciki a gaza na barnar da haramtaccen ƙasar isra'ila take yi da kuma laifukan da take tafkawa kan al'amuran wato a kan al'ummar falasɗinu tare da wannan shine batu da ya fi muhimmanci a yanzu a duniya ta fuskar 'yan adamtaka har ila bakari kani ya ce ci gaba da aikata wannan irin ɗanyen laifi yana nufin aikata laifi akan jinsin bil'adama kuma nauyi ne wanda ya rataya a wuyanmu na ganin cewa mun kawo ƙarshen wannan laifin shi dai mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar cuba tare da wata tawaga sun iso iran ne domin halartar bikin rantsar da sabon shugaban ƙasar iran masoud pezeshkian wanda za a yi gobe talata idan allah kai mu to da ƙarshe haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi wa shugaban ƙasar turkiyya rajab tayyip barazanar barazana kisa nisan harkokin waje na haramtaccen ƙasar ta yahudawa israel katz ya wallafa hoton shugaban ƙasar ta turkiyar jartayyar urdugan a shafin x sannan kuma ya rubuta cewa yana yi wa isra'ila barazana don haka mutuwa ce a gabansa shi dai shugaban ƙasar ta turkiyya yana magana ne akan abubuwan da suke faruwa a falasɗinu inda ya bayyana cewa wajibi ne ƙasar turkiyya ta zama mai ƙarfi saboda kada isra'ila ta yi abin da take yi a falasɗinu a wannan ƙasa bugu da ƙari shugaban ƙasar ta turkiya ya bayyana cewa turkiya za ta iya shiga cikin isra'ila kamar yadda ta shiga a libya da kuma yankin karaba na azerbaijan ma'aikatar harkokin wajen ƙasar turkiya ta fitar da bayani na mayar da martani da a ciki ta bayyana cewa waɗanda suke yi wa falasɗinawa kisan kiyashi su kwana sanin cewa ba za su iya kawo ƙarshen su ba sanarwar ta kuma ƙara da cewa kamar yadda kisan kiyashin da hitler ya zo ƙarshe to kisan kiyashin da benjamin netanyahu yake yi falasɗinawa shi ma zai zo ƙarshe ƙarshen labarin duniyar kenan. to ma saurare ban da gama jin labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar yadda muka sanar tun da fari da suka haɗa da shirin nan na ko kun san duniyar mu a yau da kuma shirin nan na lafiya sai da kula ai sauraro lafiya kuma da haka muke ban kwana da ku. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Litinin 29 ga watan Yulin shekara ta 2024 wanda ya daidai da 23 ga watan Muharram na shekara ta 1445 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 141 da suka gabata rana irin ta yau, wato 29 ga watan Yulin shekara ta 1883 aka haifi dan siyasa kuma tsohon firaministan ƙasar italiya dan kama karya mai suna benito mussolini bayan kammala karatun jami'a musulini ya fara aikin jarida sai kuma daga baya ya kafa jam'iyyar fascism mai aƙidar 'yan ƙasanci wadda ta kai shi ga zama firaministan ƙasar italiya kafin yakin duniya na biyu daga wannan lokaci ne kuma ya haɗa kai da shugaban ƙasar jamus na lokacin wato adolf hitler suka fara yakin duniya na biyu amma kafin ƙarshen yakin sojin ƙawance sun auka wa ƙasar italiya da yaƙi sannan kuma sun kifar da gwamnatin musulini bayan haka kuma an kama shi a daidai lokacin da yake kokarin ficewa daga kasar italiya zuwa sweden da ƙarshe dai an gurfanar da shi a gaban kotu sannan kuma aka yanke masa hukuncin kisa sannan kuma aka rataye shi a cikin watan afrilun shekara ta 1945 masu saurare ko san cewa shekaru 67 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan yuli na shekara ta 1955 majalisar ɗinkin duniya ta kafa hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya wadda manufar kafa wannan hukuma dai ita ce sanya ido a kan cibiyoyin makamashin nukiliya waɗanda ake aiki da su domin tabbatar da cewa an yi amfani da su ta hanyoyin da suka kamata waɗanda suke na zaman lafiya ne maimakon yin amfani da su wajen ƙera makaman nukiliya ko kuma su ayyuka na soji. hedikwatar hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa wato iaea e tana a birnin vienna ne na ƙasar austria kuma wani ɗakin bincike a wannan hukuma shine wanda yake tantance dukkanin ayyuka da ake gudanarwa a dukkanin ƙasashe da kuma karɓar rahotanni a fagage daban-daban akan yadda ake amfani da makamashin nukiliya wanda masu bincike na hukumar suke tattarowa domin tabbatar da cewa an yi amfani da makamashin nukiliya ɗin ta hanyar zaman lafiya da kuma tabbatar da cewa bai saɓawa dukkanin ƙa'idoji wanda aka kafa wannan hukuma a kansu ba. To sai dai kuma wannan hukuma a ƙarƙashin ikon manyan ƙasashen duniya ta nisanta kanta daga manyan manufofin kafata, inda a halin yanzu ta fi karkata ne ga manufofi na siyasa, maimakon na yin aiki da ilimi da fasaha da ƙwarewa a fagen ayyukanta. Hakanan kuma manyan ƙasashen duniya guda biyar waɗanda suka mallaki makaman nukiliya, wato Amurka, Rasha, Faransa, Ingila da kuma China, ba su cikin wannan hukuma ta kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA e a matsayin mambobi na hukumar. A ɗaya hannun kuma, ayyukan nukiliya na zaman lafiya na wasu ƙasashe na fuskantar matsaloli da matsin lamba a ƙarƙashin manyan ƙasashen duniya da sa la'akari da manufofinsu na siyasa dangane da waɗannan ƙasashe. A ɗaya bangaren kuma ba a sanya ido a kan shirye-shirye na nukiliya na wasu gwamnatocin waɗanda suke ɗasawa da manyan ƙasashen duniya. kamar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila wadda ta mallaki makaman nukiliya da suka haura kai 200 masu haɗari amma kuma hukumar iaea e da ke kula da harkokin nukiliya ta duniya ba ta sanya ido a kan shirin na haramtacciyar kasar isra'ila saboda irin goyon baya da isra'ila take samu daga amurka da wasu manyan kasashen turai a ɗaya bangaren kuma alal misali kasar iran wadda take gudanar da ayyukanta bisa sanya ido na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya wanda aka tabbatar da cewa ayyuka ne na zaman lafiya kasar iran ɗin bata tsira daga matsin lamba na hukumar ba da kuma manyan ƙasashen duniya. yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku haka warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da har kullum da yakan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a mataki na ƙasa da ƙasa tare da yin bita a kansu da kuma bayyana mahangar masana akan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban. A yau shirin namu da Allah dai zai dubi ne dangane da jawabin da firaministan haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ya gabatar a gaban majalisar dokokin kasar amurka kuma jawabi ne da yake kunshe da ƙarirriki da kuma ƙage kan ƙungiyoyin gwagwarmayar na falastinawa da ma ƙungiyoyi masu gwagwarmaya yankin gabas ta tsakiya da suke dafa ma al'ummar falastinu da kuma yadda aka yi bin diddigi dangane da ƙararrayin nasa wanda kuma a cikin shirin namu da dar allah za mu bi dake-dake abubuwan da ya ambata waɗanda ya shirga karya a kansu da kuma bayanai na gaskiya kan hakikanin abubuwan da suka faru wani da shine abin da shirin zai dubi a sa da yardar Allah da fatan masaurare za a biyo a hankali domin jin cikakken shirin. firaministan haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ya kare yakin da yake yi na kisan kare dangi akan al'ummar yankin zirin gaza wanda isra'ila ta yi wa ƙawanya yana mai kira ga amurka da ci gaba da mara wa isra'ila baya wajen ci gaba da aiwatar da wannan yaƙi na kare dangi akan al'ummar falasɗinu wanda ya gabatar da jawabinsa a gaban majalisar dokokin amurka tare da bayyana mahangarsa da kuma matsayar isra'ila dangane da yakin da take yi a gaza ya kuma ba da misali da wani rahoto na sirri wanda ba a tantance ba sannan kuma ya yi watsi da mafi yawan sukar da ake yi masa dangane da yakin da yake yi wanda ya sanadiyar mutuwar duban dubatar falasɗinawa fararen hula musamman ma mata da ƙananan yara da kuma rugurguza yankin na zirin gaza daga cikin abubuwan da benjamin netanyahu ya ambata na shirga ƙarerriki a cikin jawaban nasa akwai magana da yake cewa duk da irin ƙarerayi da kuka ji yakin gaza yana ɗaya daga cikin wurare mafi ƙaranci da aka yi yaƙi wanda ya haɗa mayaƙa da waɗanda ba 'yan ta'adda ba a tarihin yaƙin birane da yake shara da cewa shine yaƙi mafi tsafta wanda ba a kashe fararen hula ba to adadin waɗanda aka tabbatar da cewa dai sun rasa rayukansu a kisan kiyashen da isra'ila ta ke yi a yankin zirin gaza ya ta sama kusan mutane dubu arba'in waɗanda ake da tabbaci akan sunayensu da kuma wuraren da suka fito da kuma wuraren da aka kashe su a cewar ma'aikatar lafiya ta yankin zirin gazan wanda ta yi ta watsa jerin sunaye na mutanen da suka yi shahada da kuma lambobi na tantance su da kuma bayanai na majalisar ɗinkin duniya yawancin waɗanda suka rasa rayukansu dai a cikin dubban falastinawa mata ne da ƙananan yara kuma daga cikin mutanen da ake samun gawawakin nasu dai ba a ga wani dan ta'adda ba kamar yadda isra'ila take ambata ko kuma dan gwagwarmaya wanda isra'ilan ke kallonsa a matsayin 'yan ta'addan isra'ila dai ta yi watsi da batun kashe fararen hula inda ta dora alhakin hakan akan kungiyar hamas yadda adadin mutanen da suka shahada ya karu sosai a cikin watanni tara da suka gabata da isra'ila ta kwashe tana kaddamar da wannan yaki adadin waɗanda suka shahada a zahiri dai ya zarce yawan adadin da ake fitarwa a hukumance al'amuran da hatta gwamnatin joe biden ta yarda da hakan haka nan kuma mafi yawa daga cikin mutane waɗanda suka yi shahada suna binne ne a ƙarƙashin baraguzan gine-gine a yankin zirin gazan ko kuma sojin isra'ila sun binne su a wasu wurare waɗanda ba a sani ba benjamin netanyahu ya ce ina ba da shawara da ku saurari kanal john spencer wanda shine shugaban nazarin yakin birane a yakin west point kuma ya nazari akan manyan yaƙe-yaƙe da ake na birane ina nufin a tarihin wannan zamani in ji benjamin netanyahu ta hanyar aiwatar da matakan kariya don hana cutar da fararen hula fiye da kowane yaƙi na soji da aka yi a tarihi wanda kuma yake bayyana cewa isra'ila ta yi amfani da hakan a yaƙin da take a gaza to gaskiyar lamari dai shine spencer wani manazarci ne na soja wanda kuma shine shugaban shirin nazarin yakin birane a west point shahararren mai goyon bayan isra'ila ne ido rufe wanda kuma bincikensa akan yakin gaza shi kadai ya zama wani abu wanda ya jawo cece kuce domin kuwa ya hannun riga da dukkanin abin da yake faruwa na kisan kare dangi da isra'ila take aikatawa a gaza karin da benjamin netanyahu ya shirga wanda spencer ya amince da su a shafin sa na x sun yi hannun riga da dukkanin kiraye-kiraye wanda ake ta wa isra'ila na ta kare yin kokari wajen ganin cewa ta kauce wa cutar da fararen hula ciki har da gwamnatin joe biden wadda ta kwashe watanni tara tana yin kira ga isra'ilan da ta kara kaime wajen gujewa cutar da fararen hula ko kuma mace-macen su a yakin da take yi amma babu ko ɗaya daga cikin waɗannan kiraye-kiraye da isra'ila ta yi aiki da su a kisan kiyashin da take yi a gaza a nata bangaren ko majalisar ɗinkin duniya ta yi kakkausar suka akan yadda isra'ila ta mayar da yanayin yakin musamman akan wurare waɗanda ta bayyana cewa masu aminci ne wanda falasɗinawa sukan gudu zuwa waɗannan wurare daga bisani kuma isra'ila da maso ruwan bama-bamai a cewar james elder mai magana da yawon hukumar unicef wanda ya bayyana hakan a ranar 16 ga watan yuli na shekarar 2024 a ƙarƙashin dokokin duniya wurin da za ku kai mutane dole ne ya kasance yana da isassun kayayyaki wanda za a iya rayuwa kamar wuraren kiwon lafiya da abinci da kuma ruwan sha a zahiri waɗannan wurare waɗanda suka kira masu aminci ba su da aminci ba wai a lokacin da suka tsere daga hare isra'ila ba kawai tun kafin wannan lokaci ma babu wani abu wanda yake ba da ingancin rayuwa a waɗannan wurare da isra'ila take kira da amintattun wurare hakanan kuma wuraren da suke faɗa cewa masu aminci ne ƙananan filaye ne ko kuma gefen unguwanni ko kuma wasu gidaje waɗanda ba a ƙarasa ba ma'ana kangaye sannan kuma babu ruwa ko kayayyakin amfani balantana wuri mai kyau ko mai tsafta wanda za a iya kare mutum daga sanyi ko zafi ko kuma ruwan sama kuma halin yanzu a cikin wani mummunan yanayi ga iyalai maza da mata da suke rayuwa a yankin zirin gaza waɗanda alatilas aka sanya su shiga cikin wani matsanancin hali na rashin aminci ta dukkanin ɓangarori ta fuskar tsaro ne na rayuwarsu ko kuma fuskar samun abin da za su ci domin su rayu ko kuma fuskar kewan lafiyar su da ma rashin tabbaci akan makomar rayuwarsu inda hatta wuraren da aka tsugunar da su din suke fuskantar harhare na bamamai daga isra'ila kalaman sun biyo bayan kashe mutane 90 a wasu jerin hare-hare wanda isra'ila ta kaddamar ne a kan yankin almawasi mai aminci a kusa da yankin rafa inda isra'ila ta kai hari akan sansanin 'yan gudun hijira ta kashe fararen hula 90 mata da kananan yara benjamin netanyahu ya ce akwai falastinawa a yankin zirin gaza waɗanda ba su samun isasshen abinci amma ba don isra'ila ta hana a kai masu abincin ba ne ko kuma ta toshe hanyar kai masu. a'a sun rasa abincin ne domin hamas tana sace abincin da ake kai wa falastinawa a cewar netanyahu to amma gaskiyar lamari shine majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyoyi na agaji na ƙasa da ƙasa sun sha yin suka game da takunkuman da isra'ila ta ƙaƙabawa batun shigar da kayayyakin abinci da kayayyakin jin kai yankin zirin gaza tare da hana jigilar kayayyakin da motoci suke ɗauka domin shigar da su a yankin zirin gaza domin amfanin mutane wanda kuma har yanzu isra'ila tana ci gaba da hana waɗannan motoci shiga a cikin yankin da hakan ya haɗa har da motoci na majalisar ɗinkin duniya da kuma na ƙasashe waɗanda suke bayar da agaji domin taimaka ma al'ummar yankin zirin gaza da kayayyaki da suke bukata domin ci gaba da rayuwa wasu jarin hare-hare ta sama da isra'ila ta kai akan ayarin motocin abinci na majalisar ɗinkin duniya a ranar 1 ga watan afrilu sun kashe ma'aikata bakwai na majalisar kuma ya sanya manyan ƙungiyoyin agaji na duniya sun dakatar da ayyukan jin kai a yankin zirin gazan a watan yuni ne hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta dakatar da ayyukanta a gaza bayan da aka kai wa wasu manyan wurare na ajiye abinci guda biyu a yankin zirin gazan hare-hare da makaman roka wanda isra'ila ta harba a wani hari na samame wanda ya yi sanadin mutuwar falasdinawa kusan 300 a lokaci guda hukumar ta kasance tana gudanar da ayyukan shigar da kayayyakin agaji daga wani mashigi na wucin gadi wanda amurka ta gina a gabar tekun gaza don kaucewa takunkuman isra'ila rashin isasshen kayayyakin abinci ya haifar da matsanancin karancin abincin da rashin tsabtaccen ruwan sha a fadin yankin zirin gaza wani kwamiti mai wakilai goma masu zaman kansu na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a ranar tara ga watan yuni cewa babu tantama akwai tsananin yunwa a dukkanin faɗin yankin zirin gaza a halin yanzu mana shelanta cewa yakin da isra'ila take yi da gangan da kuma haifar da yunwa akan al'ummar yankin zirin gaza wannan wani lamari ne wanda ya yi hannun riga da dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa kai bilhassali shi kansa wannan za a iya lissafa shi a matsayin yaƙi na ƙare dangi muna kira ga al'ummomin duniya akan su mai da hankali wajen ganin cewa an kiyaye jin ƙai da kuma aiwatar da ayyuka waɗanda za su taimaka ma al'ummar falastinu domin ci gaba da rayuwa ta kowane hali a kuma tabbatar da cewa an kawo ƙarshen harin da isra'ila take yi babu gaggautawa kan al'ummar yankin zirin gaza in ji mambobin kwamitin na majalisar ɗinkin duniya benjamin netanyahu ya yi kirayin cewa ba a samu wata asarar rayuka ta fararen hula daga hararen isra'ila a kudancin birnin rafa na gaza ba to sai dai bisa bayanai da kuma hotuna waɗanda aka yi ta ɗauka na wakilan kafofin yada labarai masu zaman kansu da kuma waɗanda suke aiko da rahotanni kai tsaye daga yankin su nuna cewa isra'ila ta yi ta kai hare-hare da dama a yankin rafa waɗanda suka yi sanadin mutuwa da kuma shiga ta fararen hula da dama ciki har da wanda ya kona wani sansanin falastinawa 'yan gudun hijira waɗanda suka rasa mazauninsu a cikin watan mayu lamarin da ya sanadin mutuwar mutane akalla 46 a nan take netanyahu da kansa ya ce harin babban kure ne bayan da ya fuskanci kakkausan martani da suka daga al'ummomin duniya hatta kasashe masu mara masa baya an yi jinyar ɗaruran mutane waɗanda suka jikkata sakamakon wannan hari ciki har da mummunar ƙuna da mutane da dama suka samu kamar da masana na majalisar ɗinkin duniya suka tabbatar a farkon watan fabrairu da ya gabata kusan hare-haren isra'ila hudu sun kashe fararen hula 90 a lokaci guda kimanin rabin mutane waɗanda harin ya shafa ƙananan yara ne kuma ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta duniya wato amnesty international ta bayyana harin da cewa ya saba wa dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa sannan kuma kashe ƙananan yara tabbas lamari ne wanda ba zai taɓa fita daga aikata laifukan yaƙi ba a cewar rahoton da ƙungiyar ta fitar to jama'a masu saurari lokacin da muke da shirin da suke mu dole an zamu ji zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yardar Allah za a je mu dauke da wani amsoshin aƙida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سوارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na guzirin hanya shiri wanda a cikinsa muke bujiro muku da bayanai na magabata na nusarwa mai muhimmanci wadda idan muka yi aiki da su za su zama mana guziri a hanyar mu ta koma zuwa ga Allah subhanahu wa Idan masu haro na biye da mu a cikin wannan shiri, mun kasance muna magana ne a kan tushe mafi nagarta. Daga cikin tushe na dukkan wasu guziri da mutum zai iya riko wajen komawarsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan tushe kuwa ba komai bane illa ilimi mun ce dukkan wani abu da ɗan adam zai iya roƙo da shi gobe kiyama ya ce da ubangiji wa ta'ala na zo maka da aiki wato ya ce da Allah subhanahu ta'ala a lokacin da ubangiji ya tambaye shi to kai yanzu da ka zo min da me ka zo menene gozirinka sai ya ce da Allah a na zo maka da aiki amma aikin nan fa na aiwatar da shi na kuma aikata shi to Allah ya ce to ka aikata shi bisa ilimi ne ka san me ka aikata ko kuma ba haka ba to kaga wannan al'amari ne wanda tun anan mutum ya kamata ya ba wa kansa amsa kafin ma ya je ga kiyama din kafin Allah ya tambaye shi din ka dinga kaddara wa kanka cewa ka tafi din ka mutu Allah ta'ala ya tashi kiyama za a yi hisabi ya maka kawai tambayoyi to idan Allah ya ce ka yi wannan aiki to ka yi shi da ilimi ne ko kuma dai kama yadda ka ga jama'a na yi ne kudan ka je ka aiwatar to kaga wannan kuma amsar ta danganta ga mutum tabbas mai aiwatar a duniya ne saboda ranar kiyama ba wani guri ne wanda mutum zai iya yin dabara wayo ko kuma yi wasu abubuwa domin ya kubutar da kansa ba al'amari ne wanda yake tabbas to in har ka yi aikin amma aikin da kai din ba ka yi shi a bisa ilimi ba wato ka yi shi bisa jahilci jahilci ma musamman a ce ba ka yi daidai ba aikin ma ka yi shi ba daidai ba dalili ba ka yi karatu ba ba ka nemi ilimi ba to yanzu saboda allah wannan akwai uzuri a shirinmu da ya gabata mun yi bujiro da shigen waɗannan abubuwa ne cewa lallai neman ilimi da aikata ilimi da tabbatuwa akan wannan to shi ne mafi girman tushe da mutum zai iya riko da shi a hanyarsa tukuma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala duk wani abu da zaka iya riko da shi ya taimaka maka gobe kiyama ka kasance ka tafi da guziri a hannunka wanda zaka tunkari Allah subhanahu wata'ala da wannan guziri to idan fa ba ya ɗoru ne akan sani akan ilimi akan kasan mai kake batu wannan fa shirme ne saboda haka ne muke ta magana akan muhimmancin ilimi karatu da yin riko da abin da yake ya ginu akan al'amura na sani wasu lokutan mutum zai iya cewa ya san abu amma sanin da yawa abun ko da ka bincika suka gano ba wai karantarsa ya yi ba ba bincike ya yi ba ba lokacinsa ya bayar ya bincika ya gano hakika ba to wani irin sani ne a'a kurin na ga mutane yau da gobe suna yin kaza yau da gobe nan na ga kaza ake yi kamar mutumin da bai san hukunce-hukuncen sallah ba misali amma duk inda ya ga mutane suna sallah ya nukan lura ya zuwa musu ido ne kurin abin da ya ga sun yi shi ma ya aiwatar wancan guri in ya je ko wani gari ya je ya duba mutanen wannan guri ma ya suke abubansu shi ma kurin da ya ga mutane ga abin da suke shi ma ya aiwatar da kwatankwacin abin da suke to kaga za ka ce wannan an yayi aiki to amma aikin da ya aiwatar din ya ya aiwatar da shi tabbas ya aiwatar da shi ba tare da ilimi ba ya tabbatar wa kansa shi ma cewa aikin da ya aiwatar din ba ya yi shi bisa sani ba domin ba shi da masaniyar A'a ya yi shi ne bisa takalidi da kwaikwayon waɗansu kurin to wa'ina abubuwan shine muke tsinkayensa kuma muke ishara muke nuni zuwa gare shi cewa shi ɗan adam wanda yake tabbas yana so ya tafi da guziri zuwa ga ubangijinsa na wata'ala komawar mu ga Allah take kuma tabbas za mu koma zuwa gare shi kuma zai mana hisabi kuma tabbas sai mun tafi da guziri daga wannan duniyar shi ne za mu rabauta a wancan ranar kiyama ɗin to wannan guzirin mafi girman al'amari shi ne kada mu yi wasa da shi ba ƙaramin wasa ba ne da guzirin da kake tsammanin za ka riƙa ka je ya zame maka tushen sa'ada tushen tabbatuwa a cikin wani yanayi na sa'ada sa'ada ta har abada ka ce wai wannan abun ka tafi da shi ne korin bisa wani abu na yanayin baka damu ma yaya ka tsururuce shi ba daidai ne ba daidai ba ne a'a kurin saboda kurin na duba na ga mutanen guri kaza gani a guri kaza ya suke abu kaza ni ma nayi a guzar guri kaza ya suke kaza ba ka da wani ilimi babu masaniya ba tambaya ba zuwa makaranta korin irin wannan rayuwar ba yanda za ta kai ga mutum saboda irin wannan rayuwar rayuwa ce wacce babu ilimi a cikinta to kuma dama mu maganar mu shine cewa idan mu da muke kan hanya ta kuma zuwa ga Allah ba mu ɗora dukkan ayyukanmu akan sani akan ilimi ba to muna abin da ake cewa wato kenan yin wani aiki ne amma kamar mutum ne a kawo masa kwando a ce ya cika shi da ruwa ka gani duk inda ka zuba ruwan nan daga kwando a kwandon nan yana fita ne ta ƙasa kai kuma ba tare da ka sani ba to kaga duk wannan shine abin da ake bayani a kai kuma har abada ka yi ka yi ka yi ka yi ka ga kwandon na ya ki cika da ruwa ashe sarayarwa kake yi baka sani ba to haka mutumin da yake aiki babu ilimi shi makinan duk wanda zai aikata wani abu amma ba bisa sani ba to yana aikata shi ne amma yana sarayar da ladan aikata wannan tunda babu sani a ciki aiki babu ilimi aiki babu sani ya za ka ce wannan aikin ya zai maka wani abu na guziri wanda za ka yi riko da shi zuwa ranar kiyama ranar kiyama ba wasa ba ce hisabi gaskiya ne allah zai tayar da dukkan wanda suke cin kabarurruka kuma zai musu hisabi to ashe kenan matukar mutum ba da gaske yake ba bai riƙe addininsa riko na haƙiƙa ba bai riƙi wannan guzurin da ake magana kowa ya riƙi guziri ya kama hanya ta kuma zuwa ga Allah bai riƙe shi riƙo na haƙiƙa ba daga tushensa ba to abin da zai faru shine cewa shi yana kallon kamar yana nan yana tara guziri yana da guziri yana da guziri to amma abin ban takaici ba ma sai an je kiyama din ba tunda dai hanya ɗin da muka kama ta koma zuwa ga Allah tana da marhaloli daban-daban na farko dai mutuwa kana mutuwa kuma za a tafi kabari shiga kabari kuma mutum ya fara wata rayuwa ta barzahu kenan to waɗannan abubuwan da mutum ya tafi da su na guziri ba fa sai an tashi kiyama fa zannan ma guzirin zai masa amfani ba a'a shi guzurin zai maka amfani ma tun a lokacin da kake duniyar ma baka ma mutu din ba za ka ga amfaninsa shi yasa ilimi a kowane lokaci idan ka ɗora duk ayyukanka a kan ilimi to za ka fara ganin natija ɗin wato sakamakon wannan ilimin tun a duniyan nan za ka fara ganin sakamakon haka kuma kana tafiya lokacin da ma ka koma cikin ainihin kabari din Allah ta'ala ya ɗauran ka shiga kabari a wannan inda malamai suke cewa kana shiga cikin kabari za ka fara ganin wannan guzurin ya fara amfanar da kai saboda ka ga kabarin ga wai duhu duhu duhu dai na cikin kabari to amma ga an haskaka maka me yasa ya zama ya yi haske hasken nan ya zo ne natija na cewa ka taho da wani guziri kuma wannan guzirin Allah ya karbi wannan guzirin naka kaga kenan tun ma kafin a tashi kiyama tun kana cikin kabari wannan ainihin guzirin da ka to da shi kaga ka fara fa'idantuwa da shi kamar yadda ma muka ishara kafin ma mutum ya kai ga mutuwa din tun a rayuwarsa ta duniya din ma matukar ya zama ya gina komai akan ilimi ya yi karatu ya kuma kasance yana aikata wannan ilimin a aikace to shi tun a duniyan nan zai fara ganin natija yana ganin sakamako managarci a rayuwarsa managarciya domin ya ɗora dukkan al'amuransa a bisa ilimi kuma yana amfanuwa dangane da wannan abubuwan da ya ɗora al'amuran nasa to a nan ne muke matukan muhimmantar da cewa guziri da muke ta magana a kai ilimi shine tushensa duk abin da zaka gina ka gina akan ilimin nan mun kawo mana wasu misalce-misalce na waɗansu bayan Allah waɗanda suka gina komai nasu akan ilimin nan kuma ilimin nan shine tushe na dukkan wasu al'amura da ɗan adam zai kasance a kai to akwai waɗanda za ga ga ilimin amma ba sa aiki da shi kuma ilimin bai amfanar da su ba tun a duniya ɗin ma domin sun shiga cikin wani fagamniya wannan mafi girman abin da yake rusa su ko da ku suna da ilimin mafi girma shine hasada kamar da an ce dama tsakanin malamai mafi yawa girman mafi abubuwan da ya fi ruguzo su ya yau ƙasa da su shine al'amura na hasada kamar yadda muka sani iblis ma abin da ya yau kasa da shi kenan to a nan shine mafi girman al'amari na cewa ba ilimin shi kadai a'a mun an sami ilimin to a aikata shi kuma aiki da ilimin to shine zai zama shi ilimin gashi sannan kuma aikin da aka yi ya ƙawata ilimin sai kuma ya zame maka guziri ɗin saboda haka guzirin hanya in dai aka ɗora ta akan ilimi to wannan guzirin guziri ne mana garci ilimin kuma kamar yadda muka faɗa ilimi da aiki to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba insha Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya wa sallallahu Muhammadu muhammad wa lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. To a shirin na yau dai za mu mai da hankali ne kan cutar gyambon ciki ko kuma ulsa ɗaya daga cikin cutukan da suke addabar sashen da ya shafi ciki da fatan za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To marilla kamar da watakila wasan ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan gyambon ciki ko kuma ulsa ɗaya daga cikin cutukan da ke addabar sashen da ya shafi ciki sakamakon tafi kama tumbi ko karamin hanji. Ciwon olsa akan iya magance shi ta hanyoyi da dama mafi sauki su ne ta hanyar shan magunguna bisa umarnin likita. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ina tare da Dr. Sabu Ahmed, ƙwararren likita a Jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. da farko kuma ya fara da mana bayani kan abin da ake nufi da ciwon na kwalsa ko kuma gyambon ciki ciwon olka kamar da za a iya fassara a hausa a ce gyambon ciki ciwo ne da ke zama kamar rauni ah, amma ba wai haka kawai ke farawa a matsayin ciwo ba yau da dama yana faruwa da samun kwarnafi mai tsanani da kan shafi ko tumbi ko kuma hanji a ah, shi sa a turanci akan cewa akwai gastric ulcer akwai duodenal ulcer to ah, wato na tumbi da na hanji kenan mun gyambon kama kafin ya faru akwai abubuwan da sukan fara A cikin bayanin da likita ya yi ya taɓo batun ababen da kan faruwa idan mutum ya kamu da ciwon na olsa to ko waɗanne ne daga cikinsu? Misali akan samu laruran yawan kwannafi wato da tsami da ke tsatsafowa daga cikin dumbin mutum ya yawa shi wannan tsamin kamar ruwan batir ne yana tare da sinadarin da ake shahada chloric acid da kuma waɗansu sinadarai na enzymes masu narkar da abubuwa masu narkar da tsoka ba akan ce wasu phosphatic enzymes suna nan da dama to waɗannan abubuwa su sukan na da ciki ko hanji su sa miki sannan abin ya zo ya zama ma mutum matsala ko lokaci mutum ya ci abinci kai in abinci ne zai wucewa ta wurin da rauni ke sai ciki ya ta ciwo zuciya ya ta tashi a mutum ya samu wani lokaci rikewan baya sosai a kuma in ya kai ga raunin ya yi girma jini na fita ta za a ga ma mutum yana bayan gida ba kirin to wannan shi ne ma bayani ka ta ta kan menene gyambon ciki ko kuma septic ulcer ko akwai wani abu da ke haddasa shi wannan ciwon na ulcer wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa Eto masana sun ce yawanci tsafowar yawon tumbi a shi kan haddasa shi in yawon tumbi ya fito da yawa a tsamin shi. A yadda mutum ka da yawo a ƙarƙashin harshen shi a baki haka shi tumbin mutum shi ma yana da nan shi yawo kuma na cikin tumbi mai tsani ne yana da zafi. To in yayi yawa yakan iya cin tumbin kansa yakan kuma iya cin hanji sai kawo kuma miki. To wannan yawan lokaci kan faru saboda yanayi canjin yanayi da aka samu a to wani lokaci ake kuma cin abu mai yaji ko kuma yawa wato coffee kenan a shi ma yana yana sa wannan al'amari to a kaɗan daga cikin abun da aka suna sawa kenan amma kuma akan samu wani irin nau'in kamar ƙari a cikin jikin mutum musamman ta wurin hanji mai tsatsafo da wasu sinadarai da ke sa yawon ya karu a wani lokaci ake gastrinomas a in suka fito suka yawa za su iya sa wannan tsamutsamun hydrochloric acid din ya yi yawa to banda na ci gaba zama da yi ciki yana kawo wannan sannan kuma akwai wata kwayan halitta kwayan ciwo da ake kiranta helicobacter pylori da take ita ma kawo samun wannan gyamban ciki to abubuwa kaɗan daga cikin da ake gani suke kawo kenan shi ta ga cikin mutum yana autar yana yana yawan tashi musamman da daddare inda ciwon ya fi kan tsaranta lokaci da dare sannan kuma cin abinci da yaji akan hana mutum yana da olson ko bayan shi a wani ka ji ana mara ka bi kare yawan yawancin abu mai yaji da tsani kada olsa ya tashi maka ko kuma sa maka olsa to duk waɗannan suka iya faruwa kuma akwai kashin gaskiya cikin saboda ka olsa peptic olsa wato gyamban ciki ba ciwo ɗaya ne ba abu ɗaya ne yake kawo shi ba abubuwa da dama suna kawowa amma likita kan iya dubawa bayan ya gane cewa akwai gyamban ciki sannan ya ba da maganin da suka dace wani lokacin kwayan cutar ne sa ya haɗa da wato magunguna kamar su antibiotics da suka dace saboda ya saka shi kwayar cutar da ake ganin ta sa wasa. amma kuma yawan ciyan banza ne akan kuma wayar mutum ka ya gane me zai ci me bai ci ba kuma kada ya zauna da yunwa cikin shi kuma shi ma kar da rashin cin abinci akan kari yana kawo ko da mutum zai ci abinci sau hudu ne a rana amma kila ya ci da safe sai kusan yamma zai ci ya ci da yamma kuma da ba ya kada ci kafin kwanta ci kaga wannan bai babu daidaito ana son akalla baya kowane awa shida ne da safe mutum ya ci da rana ya ci da dare kuma wato breakfast lunch and dinner in aka ba da eh, rata da ya dace daidai da daidai da daidai ya fi alheri akan takurawa jiki ko da mutum zai ci mai yawa daga ba ba a so eh, ratin ya dinga zama ba daidaito a tsakani wannan da malam turkta wannan alamun ne haka suke nuna mutum yana fama da shi wannan ciwon na ulsa. eh shi ne a turance muke cewa symptom ba alamun ciwo da shi majinyaci zai koka na farko kaga akwai samun kwanafi ah, mutum wani lokaci ya ci abinci ya ki sauka ah, wani lokaci sai kamar ya sai wani ruwa mai tsani ya dawo baki wani ah, kiran shi acid reflux shi ma yana iya zama kamar somin tabi ko kuma farko-farkon alamun alsa tattun oza na biyu kuma shi ne tashin zuciya tashin zuciya wata yi ya wuya cika a baki wasu za su yi amai in tashin zuciya ya damu wani wani bai taɓa jin daɗi ya siya amai in ya amai ya ɗan tsamu tsama ka tsamin ya bar cikin sai ga mutum ya ji daɗi ya samu nutsuwa na uku shine ciwon ciwon kahon zuci a kahon zuci ba a zuciya ba ne kahon zuci wurin tsakiyar kirji ne abin da yake wurin shine hanjin da yake ko kuma makoshin da yake saman tubi a abinci sai ya gitta wurin kafin ya shiga ya yi ciki cikin dumbin mutum don ka ciwo a kahon zuciyoyi ta suya a shi ma halamun shi ne ko kuma ciwon ciki ma gaba daya mutum ya dinga samun ciki shi yana kullewa wani lokaci abin ana jin shi har baya a banda wannan kuma wani in ya ci abinci ne ciwon ya kan tashi ko da abincin ba tsani wani kuma zai iya cewa sai mai tsani ko mai yaji a wani kuma in je bayan gida zai iya ganin halamun cewa bayan shi ya bani kirin kama an an dama gawayi wannan jamban ciki ne wato tattik ulcer da ya fara jini jin da aka samu rauni ba wuya in aka samu fani sai jini ya tsatsafo shi ne kiran shi da a turance bleeding ulcer to in kafin jinin ya gangaro ya gauri da yawun da mutum ya haɗiya ya gauri zafin ciki ba ya ƙara canja shi sai ya rikide ya zama ban kirin wani bai gane ma cewa jini bane zai rike kawai bayan gidan shi ya bata zaman gauri ba tare da ya san cewa ma jini ne ya da ya fito eh, ya dan shaɗi ne da ya wuce canja ya zama baki ba a turanci muna kiran shi melina stew waɗannan kaɗan daga cikin alamun jambanci da na mala oh. sai kuma in likita yana dubawa in ya dan laka in ya laka cikin mutum yakan wani lokaci yakan zama sai mutum ya zabu da ce wayo na jin zafi wato tenderness kenan yakan faru amma in wannan jambanci ya yi nisa wannan ke da mala. zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Ko ana warkewa daga shi wannan ciwon na olsa ko kuma gyambon ciki ga dai likita da bayani. ana warkewa. sosai kuwa idan kuma an warke duk da aka samu rauni aka warke ya akwai tabu ko wurin da wurin da yayi zai saurin tsagawa ko a fatan ka ka ji rauni ka samu skin ulcer wato eh, rauni ko biki a fatan ka in ya warke taban nan bai da karfin wurin da bai da tabo saboda haka mutumin da ya taba yin ulcer zai iya warkewa wurin zai yi irin nashi taban da yake yi amma ba wuya kuma wurin ya sake dagawa in mutum ya fara komawa ɗabi'u marasa kyau da zai haddasa min olsan tun daga fari to yana warkewa amma yana saurin kuma iya dawa babban abin wahala shine a ce mutum ya canza biyar shi da in wannan cikin olsan ya tafi ya tafi a kan amince kuma gaskiya hanya ɗaya da ake tabbatar da olsa shine ta hanyar leƙa shi a gan shi ƙarara shine endoscopy amma duk sauran abubuwan da zai sai da yanin yake tafi cewa ana zaton olsa ne amma ana so a tabbatar akwai yar waya mai kyamara da fitila a ƙarshen ta da ake endoscope za a zira shi ta baki a je har cikin tumbin mutum ko hanji in ya shiga sai a ga inda olson yake akan iya gutsuran fatan olson ma saboda a gwada a tabbatar cewa shi olson nan musamman in ya tsufa ya rage bai fara neman rikidewa ga kansa ba to waɗannan hanyoyi da ake gane shi kenan kuma ciwon yana iya warkewa amma kuma yakan iya kwabewa kuma ya zama a kansa ko ya fashe ko ya rabu wani bangaren jiki ko kuma ta bulbulo da jini. yawa da yake kamar ana magana ne na cikin shi tumbi haka kamar wani lokacin akan yi tiyata ne ko kuma akwai magungunan haka da ake sha na aurka ko kuma ya danganta da karfin shi ulcer din ne. Eh, ya danganta da karfin ulcer din mataki mataki ne akan ba da magani mafi yawanci kuma a ware mutum kai akan abincin da zai ci da wanda ba zai ci ba. na biyu akan ba da magunguna da dama da ake sha magungunan ma nau'i nau'i ne akwai su antacid masu rage tsamin ciki akwai masu rage tsatsafo da tsamin kuma da kanshi su ne kamar proton pump inhibitors da h2 antagonist wannan cutar da ke na turanci sannan aka yi aiki wani lokaci a tsinka jijiyoyin da suke zaburar da tumbi ya dinga tsatsafo da wannan yawo mai tsami ne kuma cutar da tantanin cikin ah, tindi ko hanji ah, amma wannan aikin yanzu bai faya ba faya san shi kamar da ba da ana yawan yi amma gaskiya ah, an rage saboda shi kansa aikin yana zuwa tare da nashi matsalolin daga gaba. misali mutum a ga cewa miki ya ci tumbin shi ya yawa in aka yanke tumbin mutum zai asarar abubuwa da dama da na halitta ne wanda suke taimaka ma wurin ci maka da cin abinci da kuma narkar da abinci in an cewa mutum tumbi gaba da misali mu osa ta bata mara cikin tumbinsa gaba daya zai zo ya ta fama da kuma karancin jini don a cikin tumbin akwai wani sinadari da ke taimakawa vitamin vitamin da suke taimakawa wajen samun jini wato intrinsic factor na tumbi in babu shi ko ka ci abinci mai vitamin B12 ko balamin ba zai shiga jikinka ba saboda rashin wannan halitta an yanke mutum tumbi inda intrinsic factor ke fitowa to waɗannan abubuwa sukan faru da yawa shi sa zai ba da farin yi sosai shi wannan operation da ake na na olsa ko da bagatani ne cikin jijiya ko kuma eh, yanke shi da olsa din yake da juna shi da wani bangare jiki sai an samu manguna da dama masu inganci kan mutum yana da dan cimicin na rayuwa abubuwan za su yi kyau Allah ka ba mu sa kai sama Allah kiyaye ciwo gobe To masu rawo anan muka kawo karshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu a yau Dokta Sabo Ahmed ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya. Masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu, mai sama Allah ya taimake su amin. Kai a gaida likita bokan turai. Música Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Suratu Tin aya ya kwanza hadi ya mwisho. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا